يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله النبي موسى عليه السلام bayan ya samu kwana arba'in a kan dutsen tur wato lokacin da ya gama ganawa da Allah maɗaukaki kafin ya dawo cikin al'ummarsa Allah ta baraka wata ala ya yi masa gargadi suratul a'raf aya ta 144 Allah ya ce masa qala ya Musa inni istafaytuka 'ala Musa inni 'ala an bi risalati wa bi kalami وخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين الله تبارك وتعالى kafin annabi Musa ya dawo ga jama'ansa, yace masa ya Musa, قال ya Musa inni tsafaituka ala nasi lallai na zaɓe ka akan mutane wato na zaɓe ka daga cikin mutane biyar risalati na baka sakonni na wa bi kuma kai kaɗai ne mutumin da ya magana da ni wannan wata kyauta ce mai girma fa ma a sai ka rike abin da na baka wannan littafi ka rike shi da kyau wa kun shakirin kuma ka kasance cikin masu godiya Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi littafi kafin su rabu wato daga wannan ganawa ta dutsen tsoro bi ma'ana kafin annabi Musa ya dawo ga al'ummarsa daga wajen ganawa da ya yi da Allah maɗaukaki. Kafin wannan ganawa ta yi sai da Allah maɗaukaki ya masa gargaɗi ya ce fa huzma a taituka ka riƙe abin da na baka. Wannan yana tabbatar mana annabawa su ne mutane na farko da Allah yake umurtansu da yin aiki. manzannin Allah kun ga kafin annabi Musa ya dawo sai da Allah ya masa gargadi ya ce fa khudh ma ataituka ka rike wannan abin da na baka ka rike wannan littafi da kyau wannan ya dace da yadda Allah madaukaki ya yi gargadi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa yace mustaqim kama umirta wa man taba ma kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatawai innahu bima ta'maluna basir shi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ya masa irin wannan gargadi kun ga annabi Musa Allah ya ce masa ka rike abin da na baka din nan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi ma Allah madaukaki ya ce masa fastaqim kama umirta sai ka daidaitu kamar yadda aka umarce ka wanda in ka duba as-sahiha hadisi na 955 سيدنا أبو بكر يا رسول الله أسرع إليك الشيء يا من الله furfura ta yi saurin fita gare ka wato kayi furfura da wuri shekarun ba su kai kai furfura ba furfura ya fito wa manzon Allah da wuri sai na abubakar ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan magana sai annabi ya ce shayyabat ne hudu wa akhawatuha abin abinda ya sa ni furfura wannan sura ta hudu wannan maganar da Allah ya yi maganan nan tana da girma gare ni tunanin maganan nan tunanin maganan da kuma girman maganan yasa ne ya kurkura da wuri in ji annabi muhammad Allah ya ce masa fastaqim kama umarta sai ka daidaitu kamar yadda aka umarce ka kun ga ashe ne na farko wanda Allah yake umurtansa ya daidaitu kafin al'ummarsa wannan yayi daidai da abin da Allah ya gaya wa annabi Musa fa a ma ataituka farko kafin annabi Musa ya dawo daga dutsen tur Allah ya ce to ka rike wannan littafin da na baka ga shi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ya umarce shi ka daidai daidaitu kamar yadda aka umarce ka bi ma'ana ka rike wannan littafi فاستقم kama امرت wa man taba ma'aka da kuma wanda suka musulunta suka tuba suka bar laifi suka dawo suna zama tare da kai su ma su tuba amma da wa aka fara da annabi Muhammad ka daidaitu kamar yadda aka umarce ka sai aka ce da kuma wanda ya musulunta ya bi ka shi ma ya daidaitu wannan magana ta sa annabi Muhammad ya yi da wuri saboda tsananin tunanin girman magana don Allah ya ce ka daidaitu manzon Allah yana tunani shin ya daidaitun nan zai iya yadda Allah ya umarce shi ko ba zai iya ba shin zai tabbatar da wannan umarni na Allah ko ko za a samu gazawa yana ta ƙoƙari ya ga ya daidaitu din nan tunanin haka ya sa shi furfura da wuri inji ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam haka nan in ka duba sahihu shama'il hadisi na talatin da 35 Abu ya ce ba sayyidina Abubakar kadai bane duk sahabbai sun ce ya rasulullah naraka qad shibta ya manzon Allah mun ga kayi furfura shekarun ba su kai ba ka duba sahih sunan na Imam Tirmidhi hadisi na 3297 da sahihu shama'il sahabbai suka ce ya rasulallah mun ga kayi furfura da wuri wanda sahabbai suka ce furfuran ba wai yawa suke da shi kan manzon Allah ba baki ɗaya gashin annabi da ya furfura bai wuce guda goma sha tara ba domin anas bin malik ya ce ba su kai ishirin ka duba sahih sunan ibn majah hadisi na dubu uku da ɗari talatin da kuma hadisi na dubu uku da ɗari shida da ashirin sahih muslim hadisi na 3344 da da hudu sahihul bukhari wa bayin hadisin anas bin malik da jabir bin samura da abdullahi dan umar furfuran ba ta da yawa akan annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ta fito a tsakar kansa da kuma wato gemusa. amma wannan yana gwada muku sahabbai suna tsananin kulawa da rayuwar annabi suna da tsananin lura da rayuwar manzon Allah har suka iya gane cewa manzon Allah ya yi kurkura da wuri me yasa annabi ya ba su amsa ya ce wannan umarni na Allah ka daidaitu Allah ya ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fastaqim kama umirta to shi ma annabi Musa Allah ya gaya masa haka tun kafin annabi Musa ya bar dutsen tsoro Allah ya ce fa khudh ma ataituka Musa ka rike abin da na baka wa na shakirin kuma ka zan cikin masu godiya gatar bawa ga Allah shine biyayya kuro bawa ba shi da wani matsayi wajen Allah illa in ya masa biyayya domin haka annabawa ake fara ba su umarnin su tsaya kan umarnin Allah maɗaukaki kafin al'umma su. الله يا بام الأباري كيوا وكتبنا له في الألواح وكتبنا له في الألواح من كل شيء موئزة وتفصيلا لكل شيء وخذها بقوة وأمر قومك خذوا بأحسنها سأريه دار Allah ta baraka wa ta'ala ya ce, Waka tabna lahu fil alwahi, mun rubuta masa cikin wasu alluna. Mun rubuta masa cikin wasu alluna min kulli shay'in dukkan wani abu, wato da yake da ake bukatar banu Isra'ila su sani. mau'izatan ta sashin wa'azi wa tafsilan li kulli shay'in da rarrabewar hukuncin komai mun rubuta cikin at-taura mun rubuta cikin wasu alluna inji Allah madaukaki wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay'in mun rubuta masa cikin wasu alluna game da dukkan komai mau'izatan wanda ya ta sashin wa'azi wa tafsilan da kuma abin da ya shafi rarrabewar hukunci da kulli shay'in na kowace matsala wanda ya aikata kaza ga hukuncinsa yadda za a yi kaza ga bayaninsa komai Allah ya rubuta cikin attaura ga banu Isra'il kun ga sai Allah ya sake ce ma annabi Musa fa bi quwwa ka riƙe wannan littafi da ƙarfi ka waɗannan alluna da ƙarfi wa amur qaumaka kuma ka umarci al'umarka ya akudu bi ahsaniha su yi riƙon wannan wato waɗannan alluna bi ma'ana su yi riƙon wannan littafin riƙo mafi kyau kun ga da farko Allah ya fara umurtansa da ya riƙe littafin sai da ya maimaita kalmar nan sau biyu in nistafaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami fa khudh ma atituka wa kunni shakiri ka riƙe wannan littafin. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موئظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة الله يتوى النبي موسى يريك لتاف من كرفي سبحان الله annabin Allah kenan ake gaya masa ka rike littafin da ƙarfi bare kuma mu jama'ar musulmi sannan sai Allah ya ce masa wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha kuma ka umarci al'ummar su yi riko mafi kyawun riko ga wannan littafi sannan sai Allah ya ce sa'urin kundaran fasiki zan nuna muku makoman fasikai waɗanda suka fanɗare fanɗararru waɗanda suka ƙi riko da wannan littafi za ku ga makomansu a ranar tashin kiyama waɗannan alluna na attaura Allah ya ce ya rubuta a cikin wasu alluna waɗannan alluna Abin da Allah maɗaukaki yake nufi shine tauran Allah ya rubuta waɗannan alluna da hannunsa shine da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu to shin waɗannan alluna da me aka yi su daga ina aka kawo su kuma da me aka rubuta sannan ya launukansu yake kuma guda nawa ne waɗannan tambayoyi babu dalilinsu su ba za ka samu amsansu cikin ƙur'ani ko hadisan annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ingantattu ba. Da me aka yi waɗannan alluna, kuma daga ina aka kawo su, da suna ina kafin Allah ya ciro allunan nan ya ba wa annabi Musa, kuma da me aka rubuta alluna, sannan yaya launukan allunan yake kuma nawa ne, don Allah ya ce alwahu alluna ba allon guda ba a nan ne malamai suka dinga sha ta ƙarya iri-iri sai allunan an ciro su ne daga gidan aljanna an rubuta su ne da alƙalamin da Allah ya rubuta littafin da ya yi alkawari tun kafin ya halicci duniya sannan an rubuta su ne tawadan na haske kuma allunan nan an kera su ne daga jikin wato dutse kurman dutse Allah maɗaukaki ya ɓalla dutse ya daddatsa dutsen ya tsashi sannan ya rubuta wannan annabi Musa yana tsaye yana jin ƙaran alƙaluma kawai suna gudana duk ƙarya ne suka ce alluman nan guda saba'in ne sannan kuma wato raƙumi ba zai ɗauke su ba kuma in mutum zai karanta juz'i guda <clears throat> mutum in zai karanta juz'i guda na waɗannan alluna to dole sai ya ɗauki shekara guda yana karatu to shi ya aka yi annabi musa ya ɗauko allunan na ya kawo bani isra'il irin wannan nauyi babu wata fa'idan sanin da mai aka rubuta allunan nan kuma da mai aka yi allunan daga ina aka kawo su me launukan su nawa ne adadin su babu dalili illa kawai Allah ya gaya maka ya bashi littafin at-taura ka duba tafsirin alusi mujallar na biyar shafi na hamsin da biyar za ka ga bayani mai yawan gaske a kai Allah shi tsare mu mu takaita kan abinda Allah ya takaita mana jama'ar musulmi abin da Allah ya gaya mana mu rike shi ya ba annabi Musa littafi cikin littafin akwai wa'azi da bayanin hukuncin komi ya rike littafin nan da ƙarfi ya umarci al'ummarsa su rike babu ruwanka da sanin yaya suke an dai baka labari kuro sai Allah ya ce asrifu an ayati sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighayri haqq wa in yaraw kull ayatin la yu'minu biha وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين a ƙarshe Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa annabi Musa to ban maka alƙawarin shari'a ga al'ummarka ba ba ko zai samu shiriya ba sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil filardu bighairi alhaq zan karkatar da ayoyi ayoyina dinnan ga waɗanda suke girman kai a cikin duniya ba tare da hakki ba duk mai girman kai to ba zai samu albarkan waɗannan ayoyi da na baka ba ko mai karatunsa ba zai fahimce su ba in ma ya fahimta ba zai yi aiki da su ba wa in yarau kulla ayatin da za su ga kowace mu'jiza da za a nuna musu kowace mu'jiza la yu'minu biha ba za su yi imani da ita ba wa in yarau sabilar rushdi in sun ga wani tafarki na shari'a la yattakhidhuhu sabila ba za su rike shi a matsayin hanya ba wa in yarau sabilar gayyi yattakhidhuhu sabila in sun ga tafarki na bata na halaka tafarki na rudu sai su rike wannan shine tafarkin su zalika bi annahum kazzabu bi ayatina dalili domin sun karyata ayoyinmu wa kanu anha gafilin kuma sun kasance rafkanannu game da su don haka ban yi alkawari zan shiryar da al'ummarka ka gaba ɗaya ba duk mutumin da yake da siffa ta girman kai da bin son zuciya to wannan mutumin ba zai samu albarkan waɗannan ayoyi da na baka ba don haka wannan magana ta fi tsanani akan malamai ka duba majmu'u fatawa na Sheikh islam Ibn Taymiyyah Allah ya ji kansa mujallal na bakwai shafi na 625 yace hadha halul ladzi la ya'malu bi ilmihi bal ittaba'a hawahu wannan shine halin mutumin da yayi karatu ya ki aiki da iliminsa ya koma bin son zuciyarsa لذا قال ta'ala don haka yasa Allah madaukaki ya ce ma annabi Musa wa'amur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha a ƙarshe kuma yace sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairi al don haka dukkan wani malami wanda zai ki aiki da iliminsa ya koma bin son zuciya to wannan aya tana hawa kansa inji Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah shi kare mu a mujallar na tara shafi na 314 ce wa qad ya lahu al-hawa da an arafa al ta yiwu malami wato farkon al'amarinsa ya zama yana da kyakkyawan niyya amma lokacin da ya san gaskiya sai kuma son zuciya ya shigar masa in san zuciya ya shige shi an raba anhu daga baya sai ya bijire ma gaskiyar da ya karanta kama kala subhanahu yadda Allah ya faɗa sa asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairi alhaq don haka duk malamin da ya bata inji shekul islam ibn taimiyya ya samu yana ɗaukan siffar yahudawa duk malami da ya ɓata wannan malami ba wai cikin al'ummar annabi musa kurun ba hatta cikin al'ummar annabi muhammad sa'asrifu an ya allazina yatakabbaruna fil ardi bighairi al-haqq wa yarau kulla ayatin la yu'minu biha ko da sun ga wata aya ba za su yi imani da ita ba wa in yarau sabila rushdi la yattakhiduhu sabila in sun ga hanya ta shari'a ba sa rikonta a matsayin hanyar bi wa in yarau sabila al-ghayyi yattakhiduhu sabila in sun ga hanya ta ɓata sai su riƙe wannan hanya ita ce wadda za su bi Allah ya ce zalika bi annahum kazzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin Allah shi kare mu don haka aljaza'u min jinsi amal girman kai yana da haɗarin gaske yana hana mutum samun shiriyar Allah maɗaukaki menene girman kai don Allah maɗaukaki ya ce ma annabi Musa zan kawar da ayoyin nan ga masu girman kai duk mai girman kai ba zai samu albarkan karantar wannan ba kuma ba a taura ba hatta ƙur'ani littafin annabi Muhammad duk mai girman kai bai samun albarkansa ka duba a sahiha hadisi na 134 sahihul adab hadisi na 548 hadisin abdullahi bin Amri. annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Nabiya nabiyallahi nuhan annabin allah nuhu alaihi salam annabi nuhu in ji manzon allah annabi yake ba da labarin annabi nuhu lamma hadaratul wafatu lokacin da mutuwa ta zo masa wato lokacin da annabi nuhu ya zo mutuwa qala libnihi sai ya ce ma ɗansa inni qasun alaikal wasiyata zan karanta maka wasiya ka saurara domin annabawa suna yin wasiya mutanen kirki suna yin wasiya annabi nuhu ya ce maɗansa ɗansa inni qasun alaikal wasiyata zan karanta maka wasiya don haka ka saurara da kyau akwai alamar wannan ciwo ne na ajali amuruka bisnataini wa anhaka anisnataini ina umurtanka da yin abubuwa guda biyu kuma ina hana ka aikata abubuwa guda biyu amuruka la ilaha illallah ina umurtanka da faɗin kalmar la ilaha illallah ka rike wannan kalma ta zama zikirinka abu na biyu wa subhanallahi wa bihamdihi ina umurtanka da yawaita zikiri na subhanallahi wa bihamdihi dalilin da yasa ce ka rike wannan zikiri subhanallahi wa bihamdihi fa ha salatu kulli shay'in domin ita ce sallar komi duk wata halitta subhanallahi wa bihamdihi sallar ta ce wa biha yurzaqu kulli shay'in sannan kuma da subhanallahi wa bihamdihi ake arzuta komai in ji annabi nuhu alaihi salam subhanallahi wa bihamdihi wannan nau'i na zikiri shine salatin dukkan wata halitta wato ita ce sallar kowace halitta sannan kuma biha yurzaqu kullu shay'in da subhanallahi wa bihamdihi ake azurta komi kun ga wannan ya gwada muku hatta zamanin annabi nuhu waɗannan nau'ukan zikiri da muke yin su akwai su la ilaha illallah subhanallahi wa bihamdihi duk akwai su zamanin annabi nuhu alaihi salam yace masa to waɗannan su ne abubuwa biyu da nake umurtan ka da yi wa an haka ina hana ka abubuwa guda biyu na farko an shirki ka kiyaye shirka ka kiyaye tarayya da Allah cikin bautansa kada ka yarda a samu manufarka ta canza wajen bautan Allah da zaran manufa ta canza to fa aiki ya ɓaci annabi nuhu ya ce masa na biyu wal kibra yana gargaɗin ka game da girman kai wannan hadisi ya inganta daga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam الصحيحة حديث ندري دا da دا هدو صحيح الأدب حديث ندري بير دا أربعين annabi Nuhu ya ce ma ɗansa ina gargaɗinka wasiya fa yake masa lokacin da ya zo mutuwa. Kada ka riƙe ɗabi'u guda biyu, na farko shirka da Allah na biyu kuma girman kai. Lokacin da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya gaya masahabbai wannan magana wannan labari game da annabi Nuhu, Abdullahi bin Amrin ya ce fakultu sai na ce, Ya Rasulallah, هذا الشرك قد عرفناه ya rasulallah ita shirka dai da annabi nuhu yake gaya ma ɗansa ya guje ta wannan kan mun santa shirka dama ita ce manufa ta canza mun sani in manufa ta canza ba Allah ake nufi da wannan aiki ba to Allah tabaraka wa ta'ala ya bata aikin wannan shi ake ce mu shirka wannan mun sani to famal kibru menene girman kai ya rasulallah ji abdullahi bin amri wata riwaya aka ce ƙila wani ne ya annabi tambayar waye bai san girman kai ba amma sahabbai ba sa yarda annabi ya faɗi wata kalma ba tare da yayi ta ba suna son su ji bayanin annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam don ta yiwu fahimtar su game da wannan kalma ta bambanta da ainihi abinda annabi yake nufi da ita kalmar. saboda haka in manzon Allah ya faɗi kalma suke ƙoƙarin su masa tambaya me kake nufi ya rasulullah famal kibr menene girman kai sai babu wanda bai san girman kai ba ko amma sahabbai suna ƙoƙarin su san addini don haka ba sa barin wata kalma baƙuwa ko wadda take ɗauke da haɗari ba tare da sun yi bincike wajen manzon Allah ba annabi nuhu ne fa ya zo mutuwa ya ce ma ɗansa ka guji shirka da girman kai to kaga ashe girman kai na da hadari annabin Allah yake faɗin wannan wasiya lokacin mutuwarsa kuma ga ɗan shi ashe girman kai babban al'amari ne don haka yasa ya kamata ma su ƙara samun fahimta me ake nufi da girman kai ne tukuna babu mamaki fahimtar su bata kai ainihin ma'anar kalman ba yace huwa takuna li ahadina hullatun yalbasuha ya rasulullah wai shin girman kai Shi ne mutum ya samu kaya mai kyau sutura mai tsada ya saka shi ne girman kai alala manzon Allah ya ce wannan ba girman kai ba Ko komai tsadan kaya don kasa wannan bai gwada cewa kana da girman kai ƙala yace fa fahuwa an ya kuna li ahadina na'alani hasanatani lahuma shirakani hasanan ya lalla ko ku girman kai shine a ce ɗayan mu ya samu takalma masu kyan gaske da igiyarsu wanda ake ɗaurewa mutum ya sa takalma masu kyau sai a ce to wani mai girman kai ne haka ne ya rasu qala la manzon Allah ya ce ba wannan bane qala sai ya ce masa to fa huwa an yakuna li ahadina dabbatun yarkabuha ko ko kode girman kai shine mutum ya zan yana da abin hawa kana da raƙumi da kake hawa ko jaki ko doki ko mu ce a yanzu kana da mota mai tsada da kake hawa wannan shi yake gwada kana da girman kai qala la zan Allah yace ba shi bane qala yace fa huwa an yakuna li ahadina ashabun yajlisuna ilayhi ko dai mutum ya zama yana da abokai ne da suke zuwa su zauna ana ana ana hira idan dai mutum yana da abokai sun zo hira wajensa ya ce to wane mai girman kai ne yana da majalisi ko haka ne qala la manzon Allah yace duk waɗannan babu girman kai kila sai aka ce ya rasulullah famal kibru to menene girman kai shi kun ga kalmar tana buƙatan bayanin manzon Allah qala sai annabi ya dunkula maganar domin Allah madaukaki yi wa annabi Muhammad wata kyauta da bai taɓa yi ma wani ba kyautar ita ce annabi yana iya dunkula magana mai tsawo ya faɗe ta cikin kalmomi takaitattu inni utitu jawami'ul kalim ji manzon Allah an yi min kyauta an bani hikimar magana magana da zaka kwana kana yin ta annabi sai ya faɗe ta cikin mintoci yan kaɗan kai sai ka ɗauki lokaci mai tsawo kana bayani sai manzon Allah ya ce tafkul haƙƙi wa gamdun nasi girman kai shine sukan mutane da raina jama'a sukan gaskiya da raina jama'a waɗannan siffofi guda biyu in suka haɗu ga mutum to wannan mutum ya tabbata mai girman kai ne ya soki gaskiya kuma ya zama yana rena mutane Allah shi kare mu siffofi ne da suke lizimtar dukkan wani malamin da yake da girman kai idan malami yana da girman kai to za ka same shi yana sukan addini sannan kuma ka ga yana rena mutane a fassaran wane fassaran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah ka tsare mu wannan ita ce ƙarshen ganawar annabi Musa alaihi salam da Allah madaukake akan dutsen tsoro mu je ƙarshen waccan aya da muke karatunta a suratul baqara annabi Musa ya dawo ga al'ummarsa wa iz wa'adna Musa arba'ina laylatan thumma attakhaztumul ijla ka sake karanta waccan aya ta suratul baqara وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون الله تبارك وتعالى وإذ وعدنا موسى wannan ita ce aya ta hamsin da ɗaya ta suratul baƙara Allah tabaraka wa ta'ala ya ce lokacin da muka yi wa'adin gana da annabi Musa arba'in na laila na dare arba'in to bayan ya tafi sun matta mattakhaztumul ijila sannan ku bani isra'ila kuka rike dan maraki min ba'dihi a bayan tafiyarsa kun rike dan maraki a bayan tafiyarsa wa antum zalimuna alhali kuna masu zaluntan kawunan ku kun ga bayan tafiyar annabi Musa banu Isra'ila sun rike dan maraki yanda Allah yake ba mu labari dalilinsa saboda annabi Musa ya gaya musu cewa zai tafi ya gana da Ubangiji zai yi kwana talatin zai yi kwana talatin zai gana da ubangiji zai roƙe shi ya ba shi littafin ya kawo musu wanda littafin nan shine zai zama jagoran banu isra'il bayan annabi musa ya tafi ya yi kwana talatin allah madaukaki ya ƙara masa wasu kwanaki goma don haka an samu ƙetarawar wa'adi wanda annabi musa ya yi alkawari ga banu isra'il annabi Musa tun yana can kan dutsen tsohor banu Isra'ila suka rike ɗan maraki suna bautansa. To tun kafin annabi Musa ya dawo ga banu Isra'ila Allah ya bashi labari. Ka duba suratu Taha aya ta 85. inna qad fatanna qaumaka. فتنا fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa وأضلهم musamirin. Kala Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fa inna qad fatanna qaumaka yana ba mu annabi Musa labari tun daga can kan dutsen tsoro kafin ma annabi Musa ya dawo fa inna qad fatanna qaumaka lalle fa hakika mun jefa fitina ga al'umarka mun yi jarabawa ga al'umarka kuma ba su ci jarabawan ba min ba'dika wa adallahum samiri sannan mutumin samira ya batar da su mun jefa fitina ga al'ummarka su ne banu Isra'ila a bayan tafiyarka, wato mun jefa jarabawa gare su, kun ga waɗannan kwanaki goma da Allah madaukaki ya ƙara wa annabi Musa. Ya ƙara masa ne don kuma kwanaki goma nan su zama jarabawa ga banu Isra'ila, shin imaninsu da Allah gaskiya ne ko ko a'a. Idan imaninsu gaskiya ne, kaga sun tabbatar annabi Musa ba zai yaudare su ba. tunda ya gaya musu zan je wajen Allah tabaraka wa ta'ala zan kawo muku littafi sun tabbata maganar annabi Musa gaskiya ce don haka ƙarin kwanaki goma nan da Allah ya yi jarabawa ce gare su shi yasa Allah ya ce fa inna qad fatanna qaumaka min ba'da mun yi fitina mun jefa jarabawa ga al'ummarka a bayan tafiyarka sai dai kuma ba ci jarabawan ba wa aballahu saniri mutumin samira ya batar da su in ji Allah tabaraka wa ta'ala waye mutumin samira a samiri wasu su ce masa wai Musa samiri wasu su ce masa Haruna samiri aka zaka dinga ganin cikin labarai daban-daban kuma babu dalili a kai. Allah ya ce mana wanda ya batar da banu Isra'ila shine a samiri mutumin samira ka duba tafsirin al bai mujallar na biyu shafi na hamsin da biyar yace samira ƙabilatun minal al-yahud wata kabila ce cikin yahudawa da ake kiranta a samira to shi wannan mutumin wanda ya batar da banu isra'ila Allah maɗaukaki ya jingina shi da waccan kabila ya ce mutumin samira wasu kuma malamai suka ce ba ma ba yahude ne bi ma'ana baya cikin banu isra'il kabilarsa daban a takaice abin da Allah yake tabbatar mana shine cikin al'ummar annabi Musa banu Isra'il akwai ɓata gari wanda ana samunsa cikin kowace al'umma akwai ɓata gari sunan wannan mutumin da ya ɓatar da banu Isra'il as-samiri Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu annabi Musa wannan labari tun kafin annabi Musa ya dawo ga banu Isra'il Allah ya ce faraja a Musa ila qaumihi Musa ila qaumihi jabbana asifa يا قوم علم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم الأهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي فرجع موسى إلى قومه لوكتشن الله مدوككي يقيام النبي موسى تشيوى متعلن كفا mutum ya sami ya batar da su a ballahum wa adallahum samiri mutumin samira ya batar da su da jin haka sai hankalin annabi Musa ya tashi faraja'a Musa ila qaumihi sai annabi Musa ya dawo ga jama'ansa gabana asifa yana cikin fushi ya tunzura hankalinsa ya tashi qala yana zuwa ya ce musu ya qaumi ya ku jama'ata alam ya'idukum rabbukum wa'adan hasana ashe ubangijin ku bai muku wa'adi kyakkyawan wa'adi ba za a ba ku littafin da zai zama jagoran ku zai zama dalilin samuwar shiriya gare ku wannan ba kyakkyawan alkawari Allah ya muku ba afatala alaihimul ahadu afatala alaikumul ahadu koko wa'adi ne ya muku tsawo tafiya ta da nayi lokaci yayi tsawo shi ya sa kuka ɓata a ku nan da nan malamai suka ce wannan ɗabi'a ce ta mutane idan ƙwalar zamanu nasu ta'alima matukar zamani ya yi tsawo to mutane suna manta karantarwar annabinsu dukkan wata al'umma idan wa'adi tsakanin al'ummar da annabinsu ya yi tsawo to sai su yi watsi da karantarwar annabinsu su koma bin wasu abubuwa daban. shine annabi Musa ya ce to har an samu tazara mai tsawo tsakanin rabuwana da ku da zai kai ga har aqida ku ta baci am aratum an yahilla alaikum gababu min rabbikum ko ko kuna so ne fushin ubangijin ku ya sauka akan ku fa akhlaftum mau'idi shine kuka saba alkawari da ne da ku me suka ce قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا ولكن حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري قالوا سكت ما أخلفنا موئدك بملكنا وترواية بملكنا وتقراءة ما أخلفنا موئدك بملكنا بمسابة وأدن لمكيمة يمك با وتبملكنا بمعنى تزاد كمو ba wai mu ne mu saba maka ba ya kai annabi mu annabi Musa alaihi salam ta'ammudan bi ma'ana ba da gangan muka saba maka ba walakin humilna wata qira'a ce hamalna awzaran min zinatil qaumi an dora wato an dora mana laifi ne a dalilin kayan ƙawa na mutanen fir'auna wato abin da ya faru shine lokacin da lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya hallaka fir'auna da al'ummarsa ruwa ya fito da dukiyar waɗannan mutane ɗin ruwan da Allah maɗaukaki ya hallaka fir'auna da al'ummarsa sai ya taso da dukiyar fir'auna da al'ummarsa don haka sai bano isra'ila suka yi ta ɗiban wannan dukiya wannan ita ce riwaya ta farko riwaya ta biyu malamai suna cewa wai kafin annabi Musa alaihi salam ya tattara jama'ansa a bar Masar lokacin da Allah ya umarce shi cewa ya fita da al'ummarsa banu Isra'il sai mata na banu Isra'il suka tafi wajen mata na dangin Fir'auna ‘yan gari kenan suna karban aron kayan ado a karbi zinare a karbi warwaro a karbi ɗan kunne muna da wani buki da za mu yi don haka ku ba mu aro. suka tattarbi kaya da suka bar gari to yanzu Allah matsaukaki ya hallaka fir'auna da kuma mutanensa ga dukiyar banu Isra'ila a hannunsu wannan maganar babu gaskiya a kanta ya kamata ku sani a tarihin duniya kaf babu wasu al'ummomi da aka samu adawa tsakaninsu irin al'ummar annabi Musa da kuma mutanen fir'auna. shin kana ganin abu ne mai yiwuwa a ce irin wannan adawa da take tsakanin banu isra'ila da mutanen fir'auna a ce kuma mutanen banu isra'ila sun je sun karɓi aron kaya a wajen waɗancan sun ba su zai yiwu irin wannan tsananin adawa da ke tsakani kuma a je karɓan aron kaya kuma su bada sannan kuma a ce matan da yawa suka dinga zuwa suna karɓan kaya aro sannan kuma su banu isra'ila lokacin da suka yi haka mutanen fir'auna ba su gane ba wannan magana tana nisa da hankali malamai suka ce lokacin da Allah ya hallaka fir'auna da mutanensa shine sai ganima ta taso saman ruwa banu isra'ila ko suka dinga wawa su ka duba littafin ibn abi hatim mujallar na biyar shafi na 1567 tarihu tabari tarihu tabari mujallar na farko shafi na ɗari hudu da ashirin da hudu maganar abdullahi bin ya ce kana min qaumin ya'buduna al bakar shi a sani riɗin can wanda yayi dalilin batan banu isra'il wanda ya musu ɗan maraki yana cikin waɗanda suke bautan saniya tun kafin ma annabi Musa ya musu wa'azi su musulunta da can addininsa shine bautan shanu فكان حب عبادة البقر في نفسه عبد الله بن عباس yace don haka son bautan shanun nan yana nan cikin zuciyar mutumin samira wa kana qad azhara al-islam fi bayni bani isra'il wato ya bayyana musulunci fi bani isra'il ya bayyana wa bani isra'ila shi musulmi ne domin ya samu tsira falamma Fasalar Musa ila rabbihi lokacin da annabi Musa ya rabu da su ya tafi wajen ubangijinsa wato lokacin da annabi Musa ya tafi dutsen to ya tafi ganawa da Allah maɗaukaki qala lahum harunu sai annabi haruna alaihi salam ya ce wa banu isra'ila innakum qad hamaltum auzaran min zinatil qaumi banu isra'ila bayan Allah ya hallaka fir'auna ganima ta taso saman ruwa kun tara kun kwasa to abin da nake so ku lura da shi wannan ganima ba ta halalta gare ku innakum qad hamaltum awzaran min zinatil qawmi kun ɗauki wato zunubi kuna ɗauke da zunubi ne bi ma'ana kuna ɗauke da laifi a dalilin tattara kayan kawa na waɗancan mutane da kuka yi wa amti atan wa haliyan da kuma waɗannan kaya na kwalliya da dukiya da kuka samu na ganima ɗiban waɗannan dukiya fa laifi ne a gare ku shi ake nufi da auzara domin Allah madaukaki bai taɓa halalta cin ganima ga wani annabi ba in banda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam duk annabawan da suka gabata ba su cin ganima abin da ke faruwa shine ko yaƙi aka yi tsakanin wani annabi da wani kafiri in an samu dukiya tarawa ake in an tattara a wuri guda sai Allah ya saukar da wuta daga sama wannan wuta ta kona dukiya annabi haruna ya ce to gashi yanzu kun tattara ganima wannan ganima da kuka ɗauka auzaran zubi ne a kanku shi ne abin da Allah yake nufi da walakin hummilna auzaran min zinatil qauni an kama mu ne ta dalilin laifi da muka samu na tattara dukiyar waɗancan mutane na fir'auna sai annabi haruna ya ce musu fa tatharu anha ni ina gani ya kamata ku tsarkaka in kuna neman tsarkaka dole sai kun rabu da waɗannan dukiya da kuka ɗiba fa inna rijisun domin kuwa kazanta ne a gare ku Allah bai halalta muku cin ganima ba wa auqada lahum nar sai annabi haruna ya kunna wuta kamar yadda annabawan Allah sukan yi idan an samu ganima fa qala sai annabi haruna ya ce musu iqdhifu ma ma'akum min zalika fiha ku tattaro dukkan dukiyar da kuka samu na ganiman nan ku zuba a cikin wannan wuta faja'alu ya'tuna bima ma'ahum da dukiyar da duk suke tare da shi fa na fiha suna jefawa a cikin wannan wuta shi yasa lokacin da Allah madaukaki wato bayan ya gama ganawa da Annabi Musa shi ne wanda ya gaya musu bi ma'ana shi ya ce musu ku tattara wannan dukiya wuri guda ya ce musu kun san dalilin da ya sa annabi musa ya daɗe bai dawo ba ya wuce wa'adin da ya muku kwana talatin suka ce ba mu sani ba ya ce saboda kun tattara wannan dukiya na ganima kuma cin dukiyar ganima haramun ne gare ku wannan shi ya sa annabi musa ya ki dawowa gare ku don haka in kuna son annabi musa ya dawo gare ku to alawa fahimta a tona rami a tara wannan dukiya a ƙona dukiyan to idan aka yi haka annabi musa zai dawo shi wannan mutumin a samiri yadda Allah madaukaki ya siffanta shi a cikin Qur'ani wato mutumin samira akwai labarinsa cikin tafsirin Ibn Jarir a tabari mujallar na farko shafi na 669 ka duba addurul mansur fi na al-imam suyuti Allah ya ji kansa mujallad na goma shafi na 228 da kuma tafsirin al-baydawi na biyu shafi na 65 labarin abdullahi bin abbas yace lamma hajama fir'aunu ala al lokacin da fir'auna ya taho shi da jama'ansa za su zo wato su hallaka banu isra'il suna zuwa suka tarar da kogi ya rabe gida biyu annabi Musa da bani Isra'ila sun kutsa sun tsallaka lamma hajjama alal bahari huwa wa ashabuhu Abdullahi bin Abbas ya ce lokacin da Fir'auna ya kawo farmakinsa sun iso bakin kogi shi da mabiyansa suna zuwa suka ga annabi Musa da banu Isra'ila sun ketara wa kana fir'auna ala adham hisamun fir'auna yana kan wani doki namiji wani bakin doki namiji ne dokin an yattahima bahara suna isowa bakin kogin sai wannan dokin ya ji tsoron ya kutsa saboda ya ga abin da bai taba gari ba wato dokin sai ya razana ya firgita ya shiga tsoro da haka sai ya ki kutsawa ya ki ya kutsa kaga kenan su mutanen fir'auna ba za su kutsa ba tunda fir'auna shi ne jagora ganin haka fa masula lahu jibrilu ala farasin unfa sai mala'ika jibrilu ya rikida ya dawo siffan mutum ya hau kan wani doki mace yana zuwa kan dokin mace sai ya wuce gaban fir'auna ya shiga rafin falamma ra'a hal hisanu lokacin da dokin fir'auna ya ga macen doki a gabansa hajama khalfaha sai ya zabura ya tuma ya bi bayan wancan doki bai san cewa wancan ba doki bane irin halittarsa wato mala'ika jibrilu ne yake kan wannan saboda a yi hikimar da za a ja fir'auna ya shiga wannan kogi wa arafa samiri kuma shi a samiri a wannan lokaci ya riga ya san mala'ika jibrilu li'anna ummahu saboda lokacin da uwarsa ta haife shi shi wannan mutumin a hina khafat an yuzbaha lokacin da ta ji tsoron za a yanka shi fir'auna yana yanka ya'yan banin isra'il lokacin da ta haife shi tana tsoron za a yanka shi khallafat fi dari sai ta sami wani kogo sai ta ɓoye wannan jinjiri wa atbaqat alaihi kuma ta rufe wannan kogon ta tafi ta bar wannan jinjiri wato ta watsar da shi kenan fa kana jibril ya'tihi mala'ika jibril sai kasance yana zuwa ga samiri yana jinjiri a cikin wannan kogo fayagzuhu bi asbu'ihi ya ciyar da shi da yatsa guda fi wahidatin labanan in ya bashi yatsa guda madara ke fita wa fil ukhra asalan wata yatsar kuma in ya bashi zuma ke fita wa fil ukhra sannan a wata yatsar kuma in ya bashi wato kitse ke fita ya gani ya guzuhu ya dinga tsirenin wannan jinjiri hatta na sha'a har da ya girma ya zama mutum sannan ya shigo cikin banu Isra'il. Da haka shi asamiri ya riga ya san mala'ika Jibrilu, falamma a yana fil bahari lokacin da annabi Musa ya ratsa wannan kogi shi da banu Isra'il asamiri yana tare da su, don haka ya riga ya san mala'ika Jibril don haka da hangen mala'ika Jibrilu sai ya gane shi. yana ganinsa a kan wannan doki wato sai ya ƙoƙari ya ɗebi ƙasan wato takun wannan dokin wa lokacin da ya ɗebi ƙasan takun wannan doki sai ya ce wuransa ya raya masa cewa innaka wato lam tuntika ala shay'in fataqula kun kaza illa kana wato sai ransa ya saka masa cewa wannan ƙasa da ya ɗiba na ƙafar dokin mala'ika jibrilu wato duk abin da ya watsa ma wannan kasan inda ya ce ka kasance ka za ta wannan abin zai tabbata yadda ya nufi shikenan falan ta zalil batu ma'ahu wannan damka ba ta gushe ba tana tare da wato shi a samiri fi yadihi hatta jawar bahar hadde ya ratsa wannan kogi aka tsira wato da shi da sauran banu Isra'il da annabi Musa ku ga wannan labari da yake tafsirin ibn jarir at-tabari kuma yana cikin ad-durrul mansur eh, littafin imamu suyuti abin za ku lura da shi shine menene hikimar mala'ika jibrilu ya je ya reni mutumin banza irin asabiri mutumin da shine ne fa ya yi ma banu isra'ila dan maraƙi da suka bauta masa bayan tafiyar annabi musa alaihi salam waye dalilin batan banu isra'il asamiri yaushe za a ce mala'ikan Allah shi ya tafi ya reni wannan mutumin banza bayan uwarsa ta yi watsi da shi shi ya shayar da shi ya rene shi har ya girma kaga kistar tana saba tunani tana saba abin da ya dace na karantarwar annabawa wanda muka sani Allah shi kare mu don haka yanka ka duba tafsirin ibn abi hatim da tafsirin imam tabari har yanzu wata riwaya da aka danganta ta da abdullahi bin abbas aka ce lokacin da annabi haruna ya kunna wuta fajalu ya atuna bima ma'ahum fa yaqzifuna fiha bani isra'ila sai suna zuwa da dukkan dukiyar da suka ɗiba na ganimar fir'auna suna jefawa cikin yadda ya umarce su wara asamiri athara faras jibril kuma asamiri din nan ya ga to takun dokin mala'ika jibrilu fa akhadha turaban min athari faras da eh, haka sai ya da shi wannan doki na mala'ika jibril ثم أقبل إلى النار شيما haruna sai ya ce ma سيتي محمد هارون يا نبي الله ألقي بما في يدي shin ni ma in jefa abin da ke cikin hannaye na qala sai annabi haruna yace na'am walam wala yadhunnu haruna wala haruna illa annahu ka ba'dhi ma ja'a bihi ghayruhu shi annabi haruna bai sani cewa asamiri din nan wani abu ne zai watsa cikin wuta din ba ya ɗauka shi ma ya kawo ne ne zalikal halyi wal amti'a ya kawo wancan kayan kwalliya da kuma dukiyar ganima da aka samu ne na mutanen fir'auna don haka yasa ya bashi kai ma ka jefa abin da ke hannunka faqazafahu fiha sai ya watsa wannan kasan a cikin wutan wa sai ya ce kun ijilan jasadan khuwar lokacin da ya watsa kasan sai ya ce wato kasance ɗan maraƙi mai jiki kuma wanda ke kuka fakana shi kenan yana watsawa sai ga ɗan maraƙi ya fito daga cikin wannan wuta yana kuka kaga ya musu ɗan maraƙi daga wuta kamar yadda Allah ke bamu labari cikin wancan aya Ya yace wa aballahu musamiri asamiri shi ya batar da su lokacin da annabi Musa ya tambaye su suka ce masa walakin hullunna auzaran min zinatil qaumi faqadhafnaha mun ɗauko ganima na dukiyar mutanen fir'auna shine aka ce mu jefa muka jefa cikin wuta fakazalika alqasamiri shi ma asamiri sai ya jefa nashi turbaya da ke hannunsa فأخرج لهم إجلا أخرج لهم إجلا جسدا له خوار فقالوا هذا وقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسوا فأخرج لهم إجلا sai shi a samiri din nan ya fitar musu da ɗan maraƙi in ji Allah maɗaukaki jasadan lahu yana ruri faƙalu sai suka ce haza ilahukum ku ilahu musa wannan shine allahnku kuma shine allan annabi musa famasiya don haka annabi musa ya manta allansa a nan ya tafi nemansa kan dutsen toro kaga sun samu ɗan maraki abin bauta sun koma izgili ga Allah tabaraka wa ta'ala ka duba littafin Dr. Rushdi al-Badrawi wani littafi da ya rubuta mai sunan Musa wa Harun mujallad na hudu shafi na ɗari tara da tis'in da hudu malamin ya ce a hadal hali yallace kana banu isra'ila qad ista'aruha min al-masriyin yace to shi mutumin da wa banu isra'ila dan maraki ya samu wato abinda ya musu dan maraƙin da shi zinare da sauransu wanda banu isra'ila suka ara ne daga Misirawa. ubailal khuruj kafin ma su fito daga misra tun kafin su fito daga misira suka karbi aron kayan kwalliya suka fito da shi wato yana ba da labarin yadda ya zo cikin wasu littafai yace wa saharha wa sana'a lahum ijlan ya kera musu wani dan maraki wanda yake kuka yana ruri wa qala lahum sai yace musu hadha ilahukum wa ilahu musa wannan shine Allah ku kuma shine Allah Musa inna Musa zahaba limulaqati rabbih Musa ya tafi dan ya sadu da ubangijinsa walakinahu nasiya anna rabbahu huna sai dai ko Musa ya manta ubangijinsa yana nan ya bar Allah anan ya tafi neman sa akan dutsen tsoro wahuwal huwa al-ijlu ai Allah Musa shine wannan dan marakin wa laysa hunaka inda al-jabal Allah ba wai yana can kan dutse ba ne. yace faftatana bil ijili ijli unasun kathirun min bani isra'il a dalilin wannan mutane da yawa na banin isra'ila suka samu fitina ta addininsu an samu kwanan annabi musa bai dawo ba walamma ta'akhkhara musa an mau'idin uh, mau'idin wa'adahum lokacin da annabi musa ya jinkirta game da wa'adin da ya musu zaga min shukukihim sai wannan ya ƙara shakka da suke game da al'amarin annabi musa suka dinga ƙoƙarin su tabbatar babu shakka wannan ɗan maraƙi shine Allah da annabi Musa ya tafi nema wannan wato shine abinda da asamiri ya musu kalu suka ce jasadul insan wannan ɗan maraƙi yana da jikin mutum malamai na faɗan wannan saboda Allah ya ce fa lahun lahum ijlan jasada wato shi asamiri ya fitar musu da ɗan maraƙi wanda yake da jiki jasadan yana da jiki shine malamai suka ce to wannan yana gwada cewa dan marakin da asamiri yi dan maraki ne wanda yake jiki na dan adam suka ce kuma yana da jini yana yana da rai akan wannan magana Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ya martani da duba majmu'u fataya mujallar na biyar shafi na 218 yace falaysa al-murad min al-ijli anna lahu badanan mislu badanil adamiyyin da Allah ya ce asamiri ya fitar musu da ɗan maraƙi mai jiki ya ce jasadan mai jiki cewar yana da jiki ba wai ana nufin yana da jiki irin na ɗan adam bane in ji shekul islam ibn taimiyya yace wa huwa fil qur'an yuradu bihi al jasad musmit al mutalasiq al mutakafif a qur'ani idan aka ce al jasadu to ana nufin abin da yake sandararre shi ake da al jasadu na haka ba ba ne ya zamanto aljasadu yana nufin jiki na dan adam awil ladzi la hayata fihi ko kuma in ka ji an ce aljasad a qur'ani ana nufin abin da babu rai a jikinsa ya kawo misalai da wasu ayoyi na kur'ani da dama yace wal maqsudu abin nufi anan shine inna ma akhrajahu wato abin da asamiri ya fitar da shi daga wuta dan maraƙi ne kama. kana jasadan musmita sai Allah ya ce jasadan yana da jiki to abin da ake nufi yana da jiki musmitan matacce la ruha fihi bi ma'ana babu rai a jikin wannan dan maraki hatta ta bayyana naqasuhu har dai kasarta ta bayyana ga banu Isra'il wa innahu kana maslubal hayati wal haraka dan marakin ba shi da rai kuma baya motsi walau akhraja lahum ijlan kasa'iril ujud shaykhul islam yace da a ce wa asamiri ya fitar musu da ɗan maraƙi ne kamar sauran 'ya'yan shanu au adamiyya ko ko a ce ya fitar da ɗan adam daga wannan wuta kamilan cikakken mutum au farasan hayyan ko ya fitar musu da wata dabba misali doki rayayye au jamalan au ghairu zalika kuma daga wannan wuta rayayye jini da tsoka min al hayawan lakana ai lahu badanun ai a ce masa yana da jiki wa lakana zalika ajubatun azima kuma da a ce abinda asamiri yayi ya iya fitar da abu mai rai sosai da ya zama abin mamaki mai girma wa kanat alfitnatu bihi ashadd kuma da fitnar da ta auku a dalilin sa ta fi haka tsanani yace walakin Allah subhanahu bayyana anna al-mukhraja kana mawsufan bi sifatin naqsi sai dai Allah ya bayyana cewa abinda asamiri ya fitar yana dauke da siffa ta naƙasa siffar naƙasa ita ce jasadan Allah ya ce a ya fitar musu da ɗan maraƙi amma ɗan maraƙin sai Allah ya siffanta shi da jasadan bi ma'ana musmitan sandararre wato abin nufi shine baya motsi ba shi da rai don haka ba daidai bane a ce wannan ɗan maraƙi yana da rai ko kuma ma a ce mutum ne ya za a yi a ce ijilan sannan kuma a ce masa al'insan fa akhraja lahum ijilan insanan kaga ba zai yiwu ba ya fitar musu da ɗan maraƙi mutum ya za a yi a ce ɗan maraƙi mutum Allah ba zai faɗi haka ba da haka shekul islam ya ce fa lahum ijilan jasadan wato Allah ya ce ya fitar musu da ɗan maraƙi mai jiki yana nufin aljasadul musmit almutalasiqul mutakasif wato ya fitar musu da ɗan maraƙi wanda yake sandararre ba shi da cikakken rai don haka baya motsi da haka yana ɗauke da siffar na ƙasa wanda su kansu bani isra'ila suna iya gani abinda Allah yake nufi kenan don haka in ma ka gani wani ya ce ya fitar da ɗan maraƙi mai rai wannan mutumin ya yi ƙarya ga Allah kuma ya yi ƙarya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi don babu wani guri a Ƙur'ani da Allah ya ce shi a samiri ya yi ɗan maraƙi mai rai kuma babu wani guri a Ƙur'ani da Allah da hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi da aka ce mana ɗan maraƙin da asamiri ya yi yana da rai koko yana motsi illa iyaka Allah ya ce fa akhraja lahum ijlan jasadan lahu khuwar ya fitar musu da ɗan maraƙi jasadan mai sandararren jiki sandararren jiki shine baya motsi baya numfashi da haka nan bashi da rai amma Allah ya ce lahu khuwar yana ruri saboda sihiri na iya sa wannan ya auku shekul islam ya ce rurin ma da Allah ya ce lahu huwarun yana da ruri ruri guda ya yi. ba wai ya ci gaba da yin ruri ba ne. Allah ya ji kansa shekul islam malami ne wanda ya yi kokari wajen tsarkake ayoyin qur'ani da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga karerake da wasu suka shigar Allah ya gafarta masa Allah ya bayyana mana cewa dan malaki yana da naƙasa don haka ba daidai ba ne ma a ce wato yana da cikakken siffa ta mai rai don ya ce afala ya rauna Allah ya yarji'u ilaihim qawlan wa la yamliku lahu darran wa naf'a shekul islam yace to ga abin da Allah ya faɗa Allah ya ce afala ya rauna shin banu isra'ila ba su gani Allah yarji'u ilaihim qawla shi wannan dan maraki baya mayar musu da magana wala yamliku lahum darran wala naf'a bai mallaki cutarwa da rasu ba bare amfani Shi ne shekul islam ya ce fahuwa izan an kasu minhum don haka sun ma fi shi cika da ma'ana ya fi su na ƙasa ai su ne ma suke kamilai a kansa tun da su suna iya magana dan marakin ko bai iya magana su suna iya cutar da shi dan marakin bai iya cutar da su bai kuma iya amfanar da su to ta ya za a yi mutum ya rike abin da baya magana baya amfanar da shi baya cutar da shi sannan ya ce wannan shi ne abin bautansa to ta yi ka ce annabi haruna yana ina aka yi waɗannan abubuwa Allah ya ce wa laqad qala laqad qala lahum harun min ya qaumi inna ma futintum bi ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا أمري الله تبارك وتعالى Haruna النبي هارون yace wa laqad qala lahum harun min qabl ai tun kafin dawowar annabi Musa tun lokacin da aka yi wannan dan maraki annabi Haruna ya gargade su yace musu ya kauni ya ku mutane na inna ma futintum bihi wannan fa jarabawa ce aka yi muku jinkirin annabi Musa jarabawa ce gare ana so a gwada haƙurinku ne da kuma yarda da tawakkali da Allah da amincewa da maganar da annabi Musa ya muku don haka jarabawa ce gare ku da har kuka ga annabi Musa ya ƙetare wa'adin da yayi bai dawo ba wannan abu da kuke yi masifa ce wa inna rabbakumur rahman ubangijinku na gaskiya shine Allah mai rahama kaga sai ya kawo kalmar ar-rahman suna ar-rahman dan ya tabbatar musu da rahmaniyar Allah madaukaki a kansu shi Allah shi ne fa wanda ya tsorantar da ku daga banu Isra'il ya dinga tunatar da su ni'imomin da Allah ya musu fattabi'uni don haka ku bi ni wa ati'u amri ku bi na. qalu suka ce a lan a kifi akifin hatta yarji'a ilayna Musa qalu sai suka ce lan nabraha alayhi akifin mu ba za mu gushe ba muna lizintar wannan dan maraki shine Allahnmu eh, da ka ce annabi Musa zai dawo to shi kenan za mu bauta masa in ya dawo sai mu bari hatta yarja laina Musa mu dai mun tabbata ba zai dawo ba dan ko ya ce kwana talatin zai ya gota tun da ya wuce kwana talatin mu mun tabbatar ba zai dawo kuma ga Allah mu mun samu yanzu don haka shi annabi Musa ya tafi ne neman sa ba ma tsammanin zai dawo in ku ya dawo to sai mu bari hatta yarji a ilaina Musa ta ga suna nufin kenan izgili da annabi Harun in ya dawo sai mu bari wato kenan sun yi amanna da cewa wannan dan maraki shine abin bautan su to annabi Musa ya dawo ya tambaye su sun bada amsa bari ku ji hukunci da yayi kana sai ya ce qala ya harun ma mana'aka ibra'aytahu ballu ألا تتبعني أفعصيت أمري قال ده فرقه hukuncin da ya shi ne idan ka bar shugabatan al'umma aka samu wannan al'umma ta saba ƙa'ida to laifin farko yana kan shugaba don haka da ya dawo bai tambaye su me ya faru ba ya aka yi kama su da tsawa a'a sai ya fara tambayan wanda ya bar shugabancinsu a hannunsa ya haruna ya kai haruna wannan shine adalci ma mana aka in ra'aitahum dallu mai ya hana ka lokacin da kaga waɗannan mutane sun bata Allah a ne me ya hana ka ka bi ni afa amri shin ka saba umarni na kenan me ya hana da ka umarce su ka ce su bar wannan abu suka ki bari me ya hana ka bi ni ka zo ka gaya ni ko dai ka saba umarni na ne na cewa ka kula da al'amarin mutanen nan قال سيتي مسا يا ابن أمة قال يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تفرقت بين بني إسرائيل ولم ترق بقول lokacin da annabi Musa ya zo zai ma annabi Haruna magana tukuna kafin ma ya fara masa magana ya miƙa hannunsa zai kama jemunsa da gashin kansa tukuna domin shi in akwai mai laifi to a garin annabi Musa annabi Haruna shine babba tunda jagorancin al'umma ne yana hannunsa da haka yana so ya san uzurinsa ya mika hannu zai kama kansa da gemunsa sai annabi Haruna ya ce masa ya umma ya kai dan dan uwata la akhud bi lihiyati kada ka kama gemuna wala bi ra'si kada ka kama kaina inni khashitu abinda yasa ban bi ka ba na ji tsoro ne an ta kula farrakta baina bani isra'ila in na bi ka can kan dutsen tuwar za ka ce to don ne na baro bani isra'ila na basu kenan su lalace haisu tun tunda har na basu na biyo ka kaga kenan ya gwada cewa ban damu da al'amarin su ba shi yasa na zauna walam tarqub qawli kuma in ma na bi ka ba da magana ta ba tunda ka riga ka umarce ni in halifance ka ya haro nukhlifni ya kai haruna ka halifance ni to ya za a yi halifa kuma ya bar aikin sa ya bi wani shi yasa na zauna cikin su ina ta kokarin dai in shiryar da su annabi haruna yana faɗa masa karka kama gemuna kada ka kama kaina a suratul a'raf ina annabi musa sai da ya kama walamma raja'a musa ila qaumihi gabbana asifa walamma raja'a musa ila qaumihi gabbana asifa qala bi'sa ma khalaftumuni min ba'di أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ براس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمد بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين الله تبارك وتعالى ولما رجع موسى إلى قومه سائلين بأن موسى يدعو بمتعنفة na asufa yana cikin fushi da tumburi ya kufula ƙala sai ya ce bi isa ma khalaftumuni min ba'di tir da abin da kuka biyo bayana da shi a jintun amra rabbikum yanzu kun gaggauta al'amarin ubangijin ne garaje kuke yi wa alqal alwaha sai ya watsar da allumin da Allah ya bashi wanda littafin at-taura ke rubuce a kai ka duba sahihul jami hadisi na 5374 annabi sallallahu alaihi wa sallam yace laysa al-khabaru kal mu'ayana dan ya koriji kaga kan dutsen tur Allah ya bashi labari ga abinda al'ummar al'umma ga halin da ta shiga hankalinsa ya tashi bai watsar da allunan ba amma fa da yanzu yana isowa da ya ga dan marakin sai hankalinsa ya fi tashi ashe kun ga ganin da ya fi labarin da Allah ya bashi karfi ko shi yasa annabi yace laysal khabaru kal muayana labari bai zama kamar gani da ido ba ya watsar da alluna saboda tsananin fushi wa akhadha bi ra'si akhihi ya kama wato kan dan uwansa kaga da can yana cewa la ta'khudh bi lihiyati wala bi ra'si kada ka kama kaina da gemuna ina annabi Musa ya kama kansa da gemunsa ya jirruhu ilaihi yana jijjiga shi yana fisgansa yana jawo shi don me ka kyale wannan abu ya auku annabi Musa yana da zafi wajen kulawa da dokan Allah Allahu akbar qala sai annabi Haruna ce ya ibn umma ya kan dan uwana innal qauma istad'afuni wadannan mutane da kake gani sun gajiyar da ni nayi iyayina sun wahalar da ni sun raunana ni wa kadu yaqtuluna ni sun ma kusa su kashe ni dan kuwa da na matsa kashe ni za su yi fala tushrik a'da to kada ka sa makiyana kuma suyi murna da abin da kuke yi wala taj'alni ma al qawmi kuma kada ka sa ni cikin mutane ma azzalimai kada ka sa ni cikin waɗanda suka saba ma Allah a bisa wannan ka'ida kada ka sa ni cikin waɗanda suka bauta ma ɗan maraki da faɗin wannan sai annabi Musa yana dama Allahu قال رب اغفر لي ولأخي قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأدخلنا في رحمتك ب... وأنت أرحم قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين هذا سؤال النبي موسى لوكتشن ده آه، النبي هارون يبقى مثل ومن مجمع Allah yana ba labari ya ce kala ya ce rabbi ya ubangiji igfirli ka gafarta min wali akhi da kuma dan uwana saboda bai san ne sauran ba tuku kafin dai a fuskance su a san hukuncin da za a yi musu da farko Allah ka gafarta min da dan uwana kun ga wannan yana nuna duk sa'ilin da mutum ya saba mu Allah ya gaggauta tuba tun kafin ya aikata wani abu ya gaggauta tuba annabi Musa bai yi hukunci ga banu Isra'ila ba sai da ya nemi gafaran Allah ya Allah ka gafarta minni da dan uwana cikin rahmatika ka shigar da mu cikin rahmarka wa anta arhamur rahimin kuma kai ne mafi jinkan masu jin kai sai Allah ya ce to innal ladina takhadul ijla sayanalu ladina takhadul ijla sayanalu ghadabun min rabbihim وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين الله تبارك وتعالى يتشي تنادى الدعاء كما رقوا إذا فرطانا لكي لدن أولك إن الذين اتخذوا الإجلة وطن دسك لك أم لك الناس كبوتا مشي سينالهم كذب من ربهم ولفشي لأبنجي جنسو زي سامي سوء wa zillatun da kuma wani kaskanci fil hayati duniya a rayuwarsa ta duniya a nan wa kadhalika najidul muftarin haka muke saka mu masu kage wanda duk yayi kage to sakamakon da Allah zai masa kenan يعمل السيئات يعمل السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم الله يتوى الذين عملوا السيئات ومن لكو سكا أيكا تمونا أيكا تكنسو ثم تابوا هر سكا إيا توبا دقبا من بعدها sun yi mummuna aiki daga baya kuma suka tuba kaga bayan bautan dan maraki in dai har aka samu wasu sun tuba wa amanu suka yi imani suka gyara aikin su inna rabbaka min ba'daha lagafurur rahim lalle ka a bayan haka ya samu to shine yawan gafara ne mai yawan jinkai ne wannan shine hukunci na farko na annabi Musa sai hukunci na biyu ina asamiri yake

kaga annabi Musa yana alƙalanci irin wanda Allah madaukaki ya hukunta baya hukunci sai ya yi alƙalanci ma'ana sai ya yi tuhuma menene dalilinka har su fa'alta ma fa'alta tun da kai wancan ɗan karen aiki ya aka yi ƙala sai a samiri ya ce basurtu bima lam yabsuru bihi na ga abin da su bani isra'ila ba su gani ba ne wato ya ga mala'ika jibrilu akan doki su bani isra'ila ba su ga wannan lokaci ba faka babbatan min afarin rasul sai na damke wata ɗan damka daga gurbin taku na sawun wancan wato dan saƙon Allah din yace an rasul wato mala'ika jibril din ha shi ne na watsa a cikin wutan alika sawwalat li nafsi yace to dai haka dai raina ya raya ne. ya tace hangarin annabi Musa ya ce haka dai rai na rai kawai fa kana ma kana da haka abin da ya auku sai ya auku قال سيدي فاذهب قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي زلت عليه آكفا لنحركنه ثم لننسفنه ثم لننسفنه في اليم نسفا Allah tabaraka wa ta'ala ba mu labari yace annabi Musa sai yace masa fahab to tafi hukuncin da zan maka kenan kawai ka bar mu ka shiga daji fa inna laka fil hayati hukuncin ka a cikin rayuwarka an ta kula la misasa su ne za ka yi ta cewa kada a taɓa ni ka duba tafsirin Ibn kasir da ma al-bidaya wal nihaya littafin Ibn kasir mujallal na farko shafi na 269 Ibn kasir yace hada ul alaihi wannan wata addu'a ce annabi Musa ya yi ma asamiri Allah ya masa ahadun eh, Allah ya ahadan kada shi ya taɓa wani wannan ita ce hukuncin da Allah madaukaki zai masa wato annabi Musa ya masa addu'a mu'aqabatan lahu ala massihi ma lam yakun massahu saboda ya taba abin da bai kamata ya taba ba kaga shi ya tabo abin da ya zama rigima ya je ya debo kasar sawun dokin mala'ika jibrilu kamar yadda yake faɗa ba surtu ma lam yusuru bihi da ya debo wannan ƙasa ya watsa wuta wanda a dalilin haka aka samu dan maraƙi da aka bauta masa kaga ya taba abin da bai kamata ya taba ba to tun da ya taba abin da bai kamata ya taba ba bari Allah ya masa hukunci irin wannan aljaza'u min jinsil amal da haka hukuncin sa kenan ka duba tafsirin Imam Qurtubi mujallal shida yake cewa qalil hasan al-basri al-hasan al-basri tabi'in Allah ya ji yace ja'alallahu Allahu uqubata Allah ya saka uqubar shi wannan mutumin as Allah ya masar linnasi wa la ya masuhu kada shi ya taba mutane kuma kada mutane su taba shi inji al-Hasan al-Basri yace uqubatan lahu wannan ita ce uquba gare shi wa man ma kana minhu ila yawm al-qiyamah wa ma kana minhu ila yawm al-qiyamah la anisu wa la umasu abinda zai dinga faɗa kenan har zuwa ranar tashin kiyama babu kalmar da za ta fito bakinsa illa kawai kada a taɓa ni kada in taba wani iyakan kalmar da zai dinga faɗa kenan har mutuwarsa malamai suka ce wanda duk ya taba to bala'i ya same shi kamar annoba in ya taba mutum to mutuwarsa ta zo ka duba ruhun ma'ani mujallar na goma sha shida shafi na ɗari biyu da hamsin da shida littafin al'alusi ya ce man ma an sha alfitina tun da shi a samiri shi ya kirkiro wannan fitina lima kanat mulamasatuhu sababin li hayatin mawat ya je ya taɓo kafan sawun wato dokin mala'ika jibril wanda ya zama dalilin samuwar rayuwa ga ɗan maraki yace sababan li hayatil mawati uqiba bima yubaddahu don haka sai aka yi masa hukunci da abin da ya saba ma wancan abin da ya aikata malamai suke cewa tamimin karhatu samiri wa qawlihi ala la yuridu samiri yumisasa wa inna laka maw'idan lan tukhlafa Allah ya ce nan Musa sai ya ce masa to kana da wani alkawari wanda ba za ka saba masa ba lan tukhlafa wani kira'an ake cewa lam wato tukhlifahu lam tukhlifahu lam tukhlafahu da lam tukhlifahu da banbanci. wa inna idan maw'idan lam tukhlafa kana da wani alkawari da aka yi maka ba za a taɓa yin dalilin da za ka saba wannan alkawarin ba wato ba da za a yi ka kauce wannan alkawari akwai wa'adin da Allah ya ɗiba maka ba yanzu za a maka hukunci na ƙarshe ba wanzur ilahika allazi banta alaihi akifa karanta mana وانظر إلى إلهك الذي إلهك الذي جئت عليه آكفا لنحرقنه ثم لننصفنه في اليم نصفا إنما إلهكم الله إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما فما تكون شيء داجي سأل موسى يكي مثلا وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه أكفا كذوب ألنك wanda ka dage ka lizince shi kana ta ka duba Allahnka la nuharriqannahu za mu kona shi thumma la nansifannahu fil yammi nasfa sannan za mu zuba shi a cikin kogi za mu barbada wato tokansa a cikin kogi iyakan barbadawa wanda yake tabbatar da cewa abin nan da aka yi dan marakin da shi ba zinari ba ne abdullahi bin abbas ya ce ya za a yi a kona zinari wasu malamai suke cewa a'a zarto aka samu ana yanka wannan dan maraki kafin aka kona duk dai abin da Allah ke gwada mana shine annabi Musa ya kona dan marakin kaga ya tabbata kenan wannan dan maraki an yi shi da wani abu wanda za a iya konawa lamin sifannahu fil yammi nasfa za mu barbada shi cikin kogi iyakan barbadawa sa aka kona wannan dan maraki aka barbada tokansa a cikin wannan kogi sai da aka yi wannan sannan sai annabi Musa ya musu wa'azi ya ce to inna ma ilahukum ilahukumullah abin bautan ku na gaskiya ne Allah kaga an gama da wancan Allah inda Allah gaskiya ne ba ba kona shi ba da haka kafin a gaya musu waye Allah sai da annabi Musa ya kona nasu tukun ya kuma gaya ma jagora ya ce to ka duba Allah naka bari ka ga za mu da shi ya kona ya barbada tokan a cikin kogi sannan ya juya ya ce musu to wancan Allah dai an gama da shi inna ma ilahukumullah Allah ku na gaskiya wato abin bautar ku na gaskiya shine Allah alladhi la ilaha illa huwa wanda babu wani abin bauta sai shi wasi'a kullu shay'in ilma Allah iliminsa ya yarwaci dukkan koyi wato ya ga duk abin da ake akwai darasi a wannan ka duba fatul qadir na imamu shaukani a mujallar na uku shafi na ɗari biyar da arba'in da biyu yace بماذا طهر موسى قومه من عبادة الإجل بهذا طهر موسى قومه من عبادة الإجل وتقول ونطم لكي تولى أبن annabi Musa ya tsarkake al'ummarsa daga bautar wannan dan maraki din wasana mujtama'ahu min saytaratil jahl wal khurafat da wannan ne ya tsare wato al'ummarsa daga jahilci da kuma abin nan miyagun al'adu da kuma canfi domin haka hukuncin da annabi Musa ya yi dinnan yana gwada cewa abin da ya kamata kenan duk inda aka samu ana shirka ko ana wani abu a kawar da shi kafin nan ma a yi wa'azi sai Musa ya kona wannan gunki kafin nan ya musu wa'azi akwai tambayoyi da malamai suka dinga yi da dama na farko me yasa annabi Musa bai kashe asaliri ba don wannan mutum laifinsa ya kai a kashe shi sannan na biyu me yasa aka bar shi da rai bimana aka bar shi ya shiga daji sannan kuma ka duba abin da annabi Musa ya faɗa ce wa inna laka mau'idan kana da wani wa'adi lam tukhlafahu ba za ka saba wannan wa'adin ba bisa ga waɗannan tambayoyi wasu malamai suke cewa a samirin din nan akwai alama shine dujal da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dinga gargaɗin mu wannan wani darasi ne na musamman Allah ya tsare mu daga haɗarin su za mu dakata nan karatun mu na gaba insha Allah za mu ji hukuncin da Allah ya mu banu Isra'il wanda shi ne ci gaban tafsirin mu wanda dole sai mun gabatar da wannan bayani kafin karatu ne ma'ana Allah shi sa albarka cikin wanda muka faɗa Allahu to alhamdulillah har da kai kafin an tambaye da yake lokaci ciyar da ya ga muna tambayoyin da yawa gaske muna ganin ila ko za mu ƙara rage su ne da ya ƙarƙara ko kuma a ci gaba da yake da abin kiranci ya Allah ya da ta saba da wata abin an gaza ne ne taimakon da aka saba da Allah sai ka fi su ruwa a cikin wannan wata mai albarka Allah kan mu dace sannan kuma ga Allah ya ga bisa musa ne da an ba su haɗin kai shi yadda jama'a su zama wani guda a kamu da tsawa don wa'azin da ta daidai Allah ya ikon taimakawa to tambayoyin suna duniya yana da wani mu kawai tsawa su da ciki na farko zan sallama ta musulunci su malam ina yi tambaya idan mace ta soma azumin kafara sai al'ada ta yi mata za ta ajiye ne ko ko za ta yi ci gaba za ta ajiye za ta ajiye azumin lokacin da al'adar ta ɗauke ta yi ta ci gaba to sai tambaya ta gaba ce assalamu alaikum wa tambaya ta ce shin daga farin fijir ana karanta mata sura ko ba a yi ana karanta sura farantu hadisan annabi da suka yi magana akan rakatun fajr akwai surori so bayan haka kuma na tunanin dare su ma ana yin sura ana yin sura sai tambaya ta shi Allah farka mana idan mutum yana son ya bi neman sallah sallar juma'a idan zai yi niyya ya zai ci shin sallar azhar zai ko ko sallar juma'a zai yi ayin da ya zo masallacin ya zo da niyyar juma'a kenan in kuma azhar ya zo da nufi nufin zuciya ita ce niyya nufin da yake zuciyarka shi ne niyya da aka wanda har ya zama masallacin juma'a ai ai niyya sai tambaya ta ce bayan sarrafa ce waɗansu mutane ne suke saɓanin su biyu kanin su har ɗaya ya ce ba zai ƙara karɓan wani abin da ya fito daga hannun ɗayan ba har illa ma sha Allah ko ta kuɗi ko abinci to malam don Allah yin haka yana matsayin tsawani. ne to idan rantsuwa ne ko me ka faranta to lalle akwai malamai da yawa da suke alakanta rantsuwa da alkawari amma hakikatan rantsuwa ba alkawari daban sai tambaya ta gaba ke cewa bayan tambaya ta kan idan mutum ya rasu bayan an masa sutura akan zo a yi masa rakar uku ko bakwai ko arba'in na zo su malamai sun ce ba kyau to ya ake yi mamaci a musulunci ya rasu ya ake masa addu'a ana masa addu'a ko da yaushe a masa addu'a a sallah a masa addu'a a sujada kafin sallama kuma sadaka ana masa a kowane lokaci ba sai uku bakwai arba'in da shekara ɗaya ba ko da yaushe ana yi mamaci sadaka sai tambaya ta bai shi ya matsayin turare ke ga watan azumi ba abin da ya haɗa turare da azumi don haka mutum zai sa turaren sa to wannan ya tambayo ne ya ɗan rubutu ne turanci ya ce bayan sallama ce please we need an explanation on itikaf can it be done in Jumu'ah mosques or not uh, this question should be forwarded to the imam and we hope that inshallah uh, he will give lecture on it <laughs> tambaya ta gaba bayan sallama ce wani bawan Allah ne ya ci safo sai ya kwanta bacci sai ya yi mafarki wa yana fitsari sai ya ya fito eh, ko da ya tashi sai da mani ya fito masa ya hukuncin azumin sa azumin sa nan sai tambaya ta gaba yake cewa bayan sallama ta musulunci ce wani yaro ne baban shi yake sai ya yi masa durƙuso idan zai gaishe shi shi kuma yaron ya jira masa babu mm, ya ce babu cewa bai da kyau to shi har ya kai dai baban ya yi kushi da shi ya ya hukuncin yaron yake ya kamata yaron ya bi mahaifin nasa da hikima ta yadda zai gane da mahaifin cewa durkusu ya saba sunnar annabi da hikima ya kamata ya bi mahaifin yadda za a samu kyakkyawar fahimta a tsakani bayan da za a samu baraka ta shiga tsakanin mahaifi da ɗansa ba akwai illa babba nan sai tambaya ta gaba ya ce assalamu alaikum malam bayan gaisuwa ta wata bayan gaisuwa da fatan Allah ya ƙara wa malam fahimta ya kuma ba shi ikon faɗin gaskiya amin ina roƙon malam ya taimake da addu'a akan neman auren da nake yi Allah ya hore mani abin da zan yi auren da shi wassalamu alaikum Allah ba shi abin da zai aure da shi sai tambaya ta gaba ce assalamu alaikum malam menene asalin wai casbi a musulunci eh, musulunci ba cazbi sai mana ce me hukuncin mata masu cewa sai sun je sallar idi shi ya halatta a bar su ko a hana su eh, sallar idi da mata yana da kyau eh, ya danganci yanayin al'umma da kuma yardan mazaje da irin karantarwa da suka samu sai wannan ya ce assalamu alaikum malam ni almajiri ne ina neman ilimi ina son ka gaya mani tafsirin al'kur'ani da aka hada da attaura a cikin su zan fi ba shi shawara ya nemi littafin al-isra'iliyat wal mawdu'at in ya samu wannan littafi to zai ga yadda zai gane littattafai na tafsirai da ake samun eh, labaran bani isra'ila a ciki kusan duk tafsiran mu akwai sai kan ba ta gaba kuma ce malam shin karɓar kuɗin ruwa wato interest a banki yana da kyau haramun ne sai tambaya da shi na ji wani malami yana cewa ba abin ba sallah har ya ce wanda ya yi haka ba shi da sallah kuma wasu malamai sun ce za a iya bi musulmi sallah malam da wadda mai gaskiyar magana ne ga matsayi ne kuma ko <laughs> to ga matsayi game da fahimtar an annabi za a bi masbuki sallah tambaya ta ta ce bayan sallama ya ce wai idan miji ya faɗa da matarsa har ya ce mata ta kwashe kayanta ta yi waje ko kuma ya kwashe kayan da kansa yau da shi shin me matsayin auren su an saki sai tambaya ta gaba ce assalamu alaikum wa me eh, sallar su bid'a ne yana zagin ma'ad to malam eh, yace kuma malam to idan addu'ar wasila ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaka da ka ce ana yi to za ga yanzu kiran sallah sun yi yawa to kowane masallaci ne idan an gama kiran sallah mutum zai yi